yanzu haka dai an soma cacar baki a tsakanin jami'an gwamnatin jihar taraba da kuma wasu kungiyoyin da ke da alaka da 'yan gaba-gaban komo da gwamnan jihar dan baba sun ta yi game da batun yadda ake gudanar shirin tallafin ranar man fetur shofi da gwamnatin tarayya ta kirkiro inda 'yan gaba-gaban komo da dan baban ke zargin cewa ana fa nuna wariya wajen aiwatar da shirin zargin da jami'an gudanar da shirin ke musantawa mr daniel yohana na kungiyar taraba justice forum ɗaya daga cikin kungiyoyin da suke wannan koke sun fa zargi jami'an gudanar da shirin a jihar da ke da alaka da mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar da ce cewa an fifita wasu a wajen daukan matasan da ke cikin shirin abun da yake faruwa nan shine kaga ya kamata ce a gwamnati akwai abun da ake cewa balance so mu wannan abun baya faruwa da mu mu muna gani kama na son kai shi yasa muka ma tura wa ICPC petition akan a zuwa bincika wannan abin sannan mu inda muke ga ba mu fahimci kan ma wannan gwamnati ba shi yasa kaga muke wannan magana muke korafi da sauransu to sai dai kuma a matan da mai da kwamishinan harkokin matasa wanda shi ke kula da shirin a jihar Taraba Honorable Hadi Haruna Lau ya fa musanta wannan zargi da cewa wasu ne ke kokarin ingiza wasu inda yace ce tuni ma kulliya ta sama biyan kudin sabulu a wannan shiri na shofi ka sani komai na Allah ne wasu mutane suna nan banda bakin ciki ba abin da za su yi har ga Allah an yi program a taraba ba mutumin da ya isa ɗari dole ya kuskure amma aikin da muka yi a taraba duk najeriya ban cire kowa hula ba sai kano state kano state ne na san ta yi program da mu ba mu iya ba amma najeriya a 36 state din nan including abuja mu in ba dauke mu face ba da dauke mu sikum mu yi trading matasa mu yi empowering nasu yanzu haka na akwai matasan da suka yi gama na poultry sun tara eh, kome da komai kaji da komai ya kai sayarwa ma don haka mu ba za mu eh, ce mu ba kawai ba amma kasan mutum akwai bakin ciki akwai hasada za su iya zuwa su yi ta petition su je ICPC su je EFCC wannan sai ka barwa Allah don mutum dole akwai bakin ciki to koshin ma mai kungiyar matasa su kuma za su ce game da yadda ake gudanar da shirin a jihar Mr. Emmanuel George shine shugaban hadakar kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Taraban ba nuna son kai ba na minti daya ina tafiya dindindin ina lura da tafiya da ake yi wannan program namu ne da matasa in akwai wani bambanci ko kuma son kai da gwamnati ta nuna ba zan yi shiru ba zan fita in faɗa zan yi ihu in ce gwamnati ba ta yi daidai ba amma wallahi tallahi a matsayina na shugaban matasan taraba gwamnati ta yi adalci su ma daina kasassun jihar sun fi yaba ne da yadda shirin ke gudana ko da yake sun buƙaci da ake tunawa da su a sauran fannonin gwamnati suna ne eh, comrade ibrahim abubakar yakoko eh, publicity secretary na joint national disabled persons eh, muna so dai gwamnati dai ta riga sauraron mu duk lokacin da muke da bukata ta riga biya muna bukata mu a cikin al'umma ba muna da amfani a cikin al'umma ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya